يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مولنا رانا تلتنين بيرقى وتر رمضان ألف دا دريه دا تلاتين دا شدا Wace ta yi daidai da 22 ga watan yuniyo shekara ta 2015 muna nan a cikin yaddan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi obai da ibn jarrah masallacin da ke kan titin bypass a nan cikin garin kaduna a jiya mun kwana akan aya ta talatin da shida ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani <clears throat> don mutumin da ya karyata ayoyin Allah ya yi ɗagawa daga barin bin waɗannan ayoyi wannan ba shi da mai taimako wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ba shi da makoma wacce tafi dacewa da cancanta da ya shiga fiye da wuta muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari sannan sunnar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani, za mu lura sau da yawa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganan shaƙiyyai 'yan wuta sai kuma ya yi maganan 'yan aljanna galibi za ka ga a cikin sunnar Allah cikin alkur'ani za ka samu in an ce mutanen wuta ko kuma an ce ma'abuta kaza yau matabiyattu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum ba da imanikun. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون إن أنت جا بقاجي سيكما أنت جا فراري إن أنت جا أموتا سيكما أنت جا أن الجنة إن أنت إتوتر ما جاتا سيكما أذو أنت جا الجنة يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان waliman khafa maqama rabbih jannatan saboda Allah subhanahu wataala rahamarsa ta rinjaye azabarsa sannan tausayinsa ya rinjaye fishinsa don haka shi yasa in ya baka tsoro a can sai kuma ya ce to karka damu amma idan ka bi shi subhanahu wataala to ga kuma yadda abu zai zama to yau zamu tashi insha Allah akan aya ta 37 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب وَلَا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman azlamu mimman iftara ala kadiban aukar kadzaba bi ayati wane ne ya fi girman zalunci fiye da mutumin da zai kage ƙarya ya jingina ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya ƙaƙƙaryata ayoyinsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin wasu daga cikin malaman yahudawa da kiristoci suke yi ya ayyuhal ladina amanu إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله abinda suke akai sun san banna ne abinda suke akai sun san kage ne abinda suke akai sun san ba gaskiya bace amma sun gwammace su ja mabiya su kai su zuwa ga banna domin abinda za su samu a shekaran jiya a cikin azumin nan akwai wani yaro da aka zo mun da shi wanda ba musulmi ba yana gaya mani baban shi rabaran ne a keffi lafiya kenan nasarawa state ya ambata mani wasu ayoyi a cikin bible don yadda nake fahimta shi kanshi ya san bible din don ya gaya mani shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke baiko a cikin coci suna yada manufofi to amma sai ya kai wata gaba cikin wasu ayoyi a cikin bible sai ya samu kawunsa ya ce ni ko ina son in ga reverend ɗin cocin nan wato wanda yake jagorancin kenan ba cocin da babansa yake shugabancin ba menene ya faru ya ce ni ina son yi tambaya a cikin bible aya kaza sura ta kaza Allah ya ce akwai wani annabi da zai zo bayan annabi Isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunan shi Ahmad wannan annabin wane ne shi sai ce ya fada shi da fada shekaran jiya wannan abu ya faru wani yaro ya zo da shi gidana daga kurmin mashi ya ce ba a ce kai wannan tambaya ba menene naka na wannan tambaya to shi amsar da yake so a bashi ba a gamsar da shi ba sai ya sake tashi ya tafi wurin wani pastor pastor na ya ce masa eh wannan tambaya da kai haka take wannan annabi shine annabin musulmai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba za mu iya tada wannan magana ba domin gudun kada a samu rabon kai a cikin coci kaga ashe abin da yake akai ya san gaskiya ne wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban aw kadhaba bi ayati wane ne yafi girman zalunci fiye da mutumin da zai kage ƙarya ya jingina zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko kuma ya kakkarya ta ayoyinsa abin da yake akai ya san banna ne mabiyan nan da yake ja ya san ba kan gaskiya suke ba amma kuma saboda abin da zai samu ya bambance ja su haka na taba baku labari akwai wani aboki na da yake bani labari yana da wani aboki pastor pastor nan ya karanci comparison tsakanin addinai gamayya al furqat tsakanin musulunci da kiristanci a don haka sai aka karantar da shi suratu, yasin shi pastor na yake gaya ma abokin nan nawa duk sanda ya ga cocinsa ya yi rima-rima ya daɗe sai ya ɗauki ƙur'ani ya karanta yasin sai kuma kaga Allah subhanahu wa ta'ala cikin babi na jarrabawa Allah sai ya dawo masa da mutanensa sai ce to tunda ka gane wannan dan me ba za ka musulunta ba ya ce to ai ka san abin kasuwanci ne amma dai ku kuke kan gaskiya to kaga waɗannan abubuwa duk yana ɗaya daga cikin girman zalunci ka san abin da kake ba Allah kake ma ba ba gaskiya bane amma ka doge a kai ka dinga kiran mutane zuwa ga banna ya tabbata a cikin abin da ibnu jarir ya rawaito rahmatullahi alai cewa akwai wani mutum wanda ya kasance yana kiran mutane kan banna banna ce yake yi ya san bannan yake yi amma sai shi ya zo ya tuba bayan ya kai mutane zuwa ga banna sai ya yi mafarki aka zo masa aka ce da shi to ai yanzu baka kammala aiki ba saboda kai yanzu tsakaninka da Allah ne subhanahu wa ta'ala kake ikirarin ka tuba amma sauran mabiyan da kai su cikin banna da halaka ya zaka yi da su ashe kenan kaga don mutumin da yake bata ya san yana bata kamar yadda muke samun labari wani mutum ya fito ya ce maka bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tafi wani wuri can idan aka tafi wurin bauta misali hajji ko umra sai shi ma ya sanya tufafi irin yadda mutane suke sawa in an tambaye shi ce eh, ka san abin tunda mun zo gari mun samu mutane haka za mu yi don me yasa ba zai sa malamalan din shi bai dawafi ko kuma abin nan ya hajji idan idan shurda ba su dawo da shi kasa ba to amma wani zubin an tambaye shi to ka san abin a lokacin da nake wancan tafiya ba abin da nake da shi in ba mashin ba amma kaga da na fanɗare na bar wancan tafiya yanzu ka gane da gidaje ka gane da motoci abin da yake akai ya san banna ne kuma ya dosa mutane akan banna shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin ayoyi da yawa yana cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay idan ƙarya ta yi wa mutum yawa yakan iya kagan abu ma ya ce wahayi aka yi mani kamar yadda ya faru da musailima da su al-aswadul ansi irin su saja mutum zai ƙaryar saboda ta kai ta tumbatsa sai ya kage wani abu ce Allah ne subhanahu ta'ala ya masa wahayi sannan galibi duk mutumin da yake da irin wannan tabi'a zaka samu in ya kage ƙaryan yana nufi ne dan ya fadda mutane kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya bamu labari faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban li yudilla an-nasa bighairi ilm ya kage ƙaryan amma ba wai alheri ko amfani yake nufi ba yana nufin ya ɓadda mutane ne daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana bayani ayoyi da yawa babu wanda zaka samu wanda ya fi irin wannan mutum girman zalunci wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wane ne ya fi girman zalunci fiye da mutumin da zai kagi gariya ya jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kuma ana kiran shi zuwa ga musulunci ya san musuluncin nan gaskiya ne amma ya doge ya dinga fada da musuluncin nan akwai mutumin da ya fara tambayoyin addinin kirista abin nan a rediyo wanda Allah ya shirye shi ya musulunci ya sa sunan shi Muhammadu Sani in yana baka labarin irin sarkakiya da ƙuƙumi da tasgaro da tankiya da suka shiga za ka riƙe baki za ka san cewa lallai musuluncin nan ana faɗa da shi cikin dare da yini shekara ashirin da tara ya ce yana ɗawainiya da wancan tafiya dare ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye shi ya aka ya shiryu ya tafi Jerusalem ya ce babu wani ba Yahude da zai yadda ku shiga gidan shi in ba sai kun yi alola ba duk ba Yahudan da za ku ziyarta ba zai yadda ku shiga gidansa ba sai ya sa kun yi alola sai ya samu wani mutumin Najeriya a can musulmi ya ce wai wannan alola ta ku da Allah nuna mu yadda take aka nuna masa sai ya ga ai irin yadda ba yahudan nan yake kokarin su koya wannan musulmi wanda yake a can mutumin Najeriya abin da ya koya masa kenan don haka sai ya dawo wurin yan uwan shi fastoci ce to jama'a menene muke wahalan wai zamu zo Jerusalem bai kamata mu yi wahala ba saboda addinin mun baro su a Najeriya ta hanyar alwala Allah subhanahu ta'ala shirye shi saboda Allah ya ganar da shi gaskiya kenan kaga don mutumin da ya doge wurin kagan karya ya jingina zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah ya masa bushara da wuta wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannama maswan lil kafirin don mutumin da ya doge akan haka ya san haka din ne ba shi da wata makoma da ta cancance shi irin in ba jahannama ba sannan Allah subhanahu ta'ala ya mana bayanin kamar yadda ya karkace ya kafe din haka Allah subhanahu ta'ala zai karkata da shi faman azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadafa anha sanajzi alladhina yasdifuna an ayatina al azabi bima kanu yasdifun kaga gaskiya ka san gaskiya ce amma ka doge ka tsaya kana faɗa da ita to yadda ka karkace hakan nan Allah zai jibinta maka abunka wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ulaika kaga waɗannan mutane su ne waɗanda yanaluhum nasibuhum min al-kitab irin rabon da aka rubuta musu a cikin littafi shine zai same su malamai sun yi bayani tafasir da dama menene ake nufi da alkitab anan wasu ka ce abinda ake nufi shine lauhil mahfuz yamqullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab wa indahu ilmul kitab littafin nan suka ce shine abinda ake kira lauhil mahfuz wasu malamai sun tafi akan wannan abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta musu a cikin wannan littafi tsararre shine zai same su wasu daga cikin malamai kamar mujahid radiyallahu an yace abinda ake nufi da fil wato sabaqa min al kitab abinda ya riga ya gabata cikin ilimin Allah subhanahu wataala sai ya sami waɗannan mutane za a halicce su za su zo duniya za su yi fada da alqur'ani sannan za su kare ta ayoyin Allah subhanahu wataala ibnu jubayr sa'id radiyallahu anhu ya ce yace da ake nufi أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب من شقاوة وسعادة ma'ana. abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta masu na kasantuwar aminci ko kuma shiga cikin mutanen kirki sai ya same su ko ku a'a abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta musu na tsiyacewa da lalacewa sai ya same su Muhammad bin Ka'ab al-Quradi yake cewa abinda ake nufi da minal kitab amaluhu wa rizquhu wa umru wato abinda Allah subhanahu ta'ala ya rubuta musu na rayuwa ba za su wuce ba sai sun yi ta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta musu na mummunan aiki ba za su ketare ba sai sun yi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta musu na arziki ba za su ketare ba sai sun yi wannan malamai sun yi bayanai da dama sannan abu salih yake cewa ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab abinda ake nufi da shi ai min al'azabi bi qadri kufrihim abinda Allah ya rubuta musu na azaba gwargwadon kafirci to ba za su tsallake wannan abu ba sai ya same su Allah muke fata ya mana tsari da kafirci hatta idza ja'atuhum rusuluna har sai dai idan manzanninmu sun zo masu wato mala'iku kenan ya tawaffauna hum suna ansar rayukansu wato shine mala'ikan mutuwa amma shi ma yana da mataimaka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wato ainihin mala'ikan mutuwa shi ma yana da mataimaka shi ne zai zo ya jagoranci tafiya amma akwai waɗanda za su taimaka masa wurin ansar rayukan musulmai muminai haka kuma na kafiran ma gaba daya hatta idza ja'atuhum rusuluna har sai dai idan manzanninmu sun zo masu yatawaffawnahum suna ansar rayukansu qalu sai su ce da su aina ma kuntum tad'una min dunillah ina waɗannan da kuka kasance kuna kira koma bayan Allah subhanahu wataala don mutumin da ya riki wani ya mutu akan rukon wani koma bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da yake haramar mutuwa za a tambaye sa mala'iku za su tambaye sa ina waɗannan da ka kasance kana kira koma bayan Allah subhanahu wataala shi yasa a wasu ayoyi da dama ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا farjina نعمل salihan إنا موقنون a lokacin da za su zo sun tabbata cewa mutuwar gatanan nan za ta zo Gatanan ta zo babu yadda za a yi to ya Allah abinda dama aka kasance ana faɗa mana yanzu gashi mun gani gashi mun je, ya Allah ka taimaka ka dan mai da mu duniya ko za mu aikata aiki na alkhairi shine falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin da dai ka ce za mu iya komawa duniya to da mun kasance daga cikin mu'minai Allah subhanahu wa a can wata aya yake cewa walau tara إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق da za ka gani a lokacin da mala'iku ke sauka wa waɗanda suka mutu ko za su mutu akan kafirci suna bugun su da guduma ta wuta suna bugun fuskokinsu suna bugun jikinsu suna cewa zo ku azabar harif ku ɗanɗani azaba ta wuta da za ka ga irin wannan matsayi sannan ka ji abin da suke faɗa akwai jawabu sharti ma zo da ka rikice ka dumauce da kuma wannan ya sa ka koma kana bin Allah subhanahu wa ta'ala ayoyi da yawa sun mana bayani fa kaifa idza tawaffatum rusuluna walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم huni عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ملائكو ذا سنفت أن يهكا su ce ku fito da rayukanku ran nan kamar yadda ya zo a cikin hadisi na kafiri za a yi warkabu da shi zai yi kokarin shigewa Allah subhanahu wata'ala ya ce ko ragargaji kowace gaba daga jikinsa har sai wannan rai ya fito shine Allah ke cewa wannan zi'ati gharqa ina rantsuwa da masu fincikan rai da karfin tsiya su ne mala'iku waɗanda ba su tausaya ma kafiri ba kuma za su raga masa ba kamar yadda ya mutu akan kafirci ko kuma ya rayu akan kafirci to hakan nan kuma mutuwarsa Allah subhanahu wataala ba zai sanya a raga masa ba to kama yi imanin ma ka bi Allah subhanahu wataala ya ka kare da waɗannan mala'iku na mutuwa in zan sauka kana gani sautari mutum daga cikin mu irin ka iri na? idan mutuwa ta sauka saboda tsananin ɗimuwa da firgici da zafin fitar rai wani za ka samu har bayan gida yake fitarwa saboda bala'i wani za ka samu har bawali yake tsirtarwa saboda tashin hankali wani za ka samu irin ruwan halitta yake fitarwa saboda fitina ya ishe ka abin da ya tabbata cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da mala'ikun mutuwa suka sauka kaga gabaninsa ba a halicci wata halitta mafi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba amma a lokacin da mala'iku suka sauka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zufa na lullube shi ana goge masa yana cewa inna lil mauti la sakara lallai mutuwa tana da wani irin imuwa da maye lallai mutuwa tana da maye Aisha radiyallahu anha take cewa a yanzu kam ba zai dame ni ba kowa daga cikin mutane ya ɗanɗane raɗaɗin mutuwa shi ma ya ji bayan irin yadda naga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance to ka duba biyayyan halitta muke kenan ba to ina ga mutumin da za a ce wai ya mutu yana faɗa da alqur'ani ya mutu yana faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga babu sauki sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so qalu ga abinda za su ce dallu anna waɗannan mutane da muka riƙa a duniya yau sun ɓace mana ba mu gansu ba ba mu san inda za mu nemo su ba wa shahidu ala anfusihim sai su shaida akan kawunan su da kansu annahum kanu kafirin cewa lallai sun kasance su kafirai shi yasa Allah subhanahu wataala ce ke cewa wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'antum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun wadanda kuke ikirari kuna riya cewa za su ba ku kariya za su kare ku gaban Allah subhanahu wata'ala yau mun wayi gari ba mu gansu ba ina waɗannan mutane a don haka duk mutumin da za ka riƙa kasancewa wanda za ka riƙan nan mutumin Allah ne subhanahu wata'ala domin duk mutumin da ka riƙe wanda ba na Allah ba ga abin da zai faru tsakaninka da shi ran alƙiyama kamar yadda za mu karanto ayar da ke gaba shi yasa Allah subhanahu wata'ala shine kadai zaka bi hankalinka ya kwanta mai yi don Allah kuma ya huta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine zaka bi ka samu gaman katar amma duk wani waɗanda ba Qur'ani ba ba annabin ba sallallahu alaihi wasallam ka rabu da shi ka rike Qur'ani da hadisi sai kuma mutumin da kaga shi ma yana bin tafarki irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan su ne abokanan da ya kamata ka rika amma in ba waɗannan ba to duk mutumin da ka rike to ga yadda za a kwashe ran alkiyama na qala al-qulu fi umamin qad khalat min qablikum min al wal-ins fi an-nar kullama dakhala قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قالت خلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ku shiga cikin al'ummomi waɗanda suka gabace ku na daga mutane da aljanu a cikin wuta. Malamai sai suka saba akan wannan kala shin Allah ne subhanahu wa ta'ala zai faɗi wannan magana ko ko mala'ikan mutuwa. Wasu daga cikin malamai suka ce mala'ikan mutuwa Malik shine zai yi wannan magana domin shi ne yake da ragaman jagorancin wato azabtar da mutanen wuta kamar yadda Allah ya ce anan ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون za su ce ya malik to mu da wannan azaba dan me ba za ka roƙan mana mahalicin mu ya kashe mu ba gaba daya sai ce a'a innakum makisun za ku tawama a cikin wuta waɗanda suka ce a'a Allah ne zai faɗi wannan magana suka ce eh Allah zai faɗi wannan magana ne da kansa amma kuma zai faɗi wannan magana cikin fishi kuma ba magana mai daɗi ba kuma babu cin karo da wasu ayoyi a can innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم babu cin karo da wannan aya waɗanda suka shaida ayoyin suka saida ayoyin Allah da alƙawarin Allah subhanahu da ƴan kuɗi kaɗan waɗannan ba su da raboran alƙiyama Allah ba zai kalle su ba ba zai yi magana da su ba ba zai tsarkake su ba sannan kuma suna da azabar wuta mai raɗaɗi sai waɗannan suka ce to in ko Allah a can ya ce ba zai yi magana da su ba ashe ko ba shi bane zai yi magana anan mala'ikan mutane zai yi magana a wata aya kuma can Allah subhanahu ta'ala yana cewa innal ladhina yashtaruna ma anzala Allahu min alkitab wa yashtaruna bi innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu min alkitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yawm alqiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim Allah ba zai yi magana da su ba to tunda an ce can ba zai magana da su ba ashe kenan in ji waɗannan malaman suka ce anan ba shi zai magana ba waɗannan sai suka maida gwada musu da martani suka ce a'a maganar da ake nufi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai musu magana da daɗa ba domin akwai magana mai daɗi akwai magana maras daɗi maganar da za a yi maka da daɗa ita ce wacce za ka samu kwanciyar hankali da natsuwa to amma su waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gaya musu abin da suke so ba ina fata mun fahimta don haka babu cin karo in an ce mala'ikan mutuwa ne duka yana kan hanya in an ce Allah ne zai yi magana subhanahu ta'ala babu cin karo ba dai zai musu magana da za ta yi musu daɗi bane a cikin ransu qalat khulu Allah zai ce ku shiga fi umamin qad khalat min qablikum min aljinn wal insi fi nar a cikin al'ummomin da suka gabace ku na daga aljanu da mutane duk gaba ɗaya ku tattaru a cikin wuta tare da waɗannan malaman nawo suka ce fi anan tana ɗaukan ma'ana ce ta ma'a bi ma'ana qalat khulu ma'a umamin fil nar qad min qablikum min al jinni wal ins da ku da su gaba daya tunda kun rike su kun bi su ba kan basira ba ba kan son Allah ba subhanahu wata'ala to da ku da su duk gaba ɗaya ku tattare ku shiga wuta wannan ita ce illar rukon wani mutum koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda duk mutumin da ka rike musamman wanda ka bisa ba kan shari'a ba wai kana da tsammanin wai zai tsinana maka wani abu gaban Allah subhanahu wataala ga yadda za a kwashi kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk sanda wata al'umma ta shiga sai ta tsine ma yar uwarta duk sanda aboki ya shiga ga abokinsa abokin da ya dalilin shigansa wuta sai ce wani Allah ya tsine ma albarka shi ma sai ce kai ma Allah ya tsine ma albarka haka za a yi ran alkiyama shi yasa ayoyi da yawa in ka koma cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala mana bayani istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'aw al'adhab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina tabau law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alayhim mabiya da shugabanni a gaban Allah subhanahu wa ta'ala za a zo ana sa'in za waɗannan sai aiku ne kuka ja mu idan da za mu samu dama daidai da awa ɗaya wallahi da mun rabu da ku mun yi baran baran mun yi Allah wai dare da aikin ku mu koma mu bauci Allah subhanahu wataala saboda mun gane duk irin abin da kuka ɗaura mu akai ba shirya bane haka kuma za a yi da shedani wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم شيطان هكذا كفتوكونا يدشي قبل الله سبحانه وتعالى باين يتبت أرقى أنقما قبل an zartar da hukunci dan wuta ya shiga dan aljanna ma ya shiga sai su dinga kokawa suna cewa kai ne kabar da mu yace ce babu na kada ku tutumce ni kar ku zarge ni ku koka da kanku ku tsine makawunanku ni ba zan iya tsina na muku wani abu ba kuma ba za ku iya tsina na min ba ai tun rayuwar mu ta duniya na riga na kafirce da abin da kuke tarayya ni da shi Allah subhanahu wa ta'ala sai ce to da ku da shedanin duk gaba daya man huta don haka duk mutumin da zaka bi ya kamata ka san wa kake bi Allah subhanahu ya mana bayani a can ƙasa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id qala la tahtasimu ladai wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalu al ladai wa ma ana bi dhallamin lil abid abokane ne za su zo ana sa in za wanda yace kai kabar da ne ce a'a babu ruwana Allah subhanahu ta'ala sai ce to da kai da kabatar da kai da kake ikirarin an bar da kai kar ku yi jayayya gabana na riga na aika muku da manzanni babu wanda nake son in ji hujjarsa babu wanda nake da bukatan dalilinsa duk gaba ɗaya ku je ku shiga wuta gaba ɗaya haka kuma a can cikin suratul furqan wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yaday yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula haka za a zo ana yi kai da abokinka wanda ya je ya saka akan tsiya ya saka akan lalacewa ya sa ka akan barin qur'ani ya koya maka holewa da shantakewa da bambadewa da lalacewa haka za ku zo ku yi ra'al kiyama shi yana cizon yatsa yana cewa kai ne ni da dai ban ma rike ka ba kai kuma kana cewa ni ina ruwa na da kai ni ba ni na saka ba ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما للظالمين من نصير هكا ننزع أزو kai kana cewa Allah ya yi waidare shi ma yana Allah ya yi waidare Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza Allah ya mana wannan bayani karara cikin suratul azab za a zo ana jayayya wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim du'fayn min al'azab wal anhum la'nan kabira da mabiya da shugabanni mabiya suna ce da Allah sun tare ya Allah kaga waɗannan wallahi su muka bi su ne suka ɓaddamu, mu su suka samu a hanyar banza ya Allah karka raga musu Allah ka tsine musu tsinewa mai girma haka za a zo ana yara alkiyama ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا haka za a zo ana yi za a ta sa'in sa in ka dinga bin qur'ani daya bayan daya haka za ka dinga samun irin wannan abin da zai faru alkiyama tsakanin mabiya da shugabannin su mabiyan sun bi shugabanni akan duhun kai su kuma shugabannin sun lullube ma mabiya sun ki musu bayanin hakikanin abin da musulunci ya kunsa don haka shi yasa mai akhdari ke cewa baya halatta mutum musulmi ya aikata wani aiki face sai ya san hukuncin Allah subhanahu wata'ala a cikinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine kadai zaka bi qur'ani ne kadai zaka bi kawai ka samu kwanciyar hankali amma duk wani abu wanda ba shi ba ka raba kanka da wannan kullama dakhalat ummatun la'anat uktaha duk sanda wata al'umma ta shiga sai ta tsine ma ‘yar uwarta hatta idan daraku fiha jami'a har sai sun haɗu gaba ɗaya a cikin wutar jahannama ga mabiya sannan kuma ga jagorori kamar yadda Allah ya mana bayani a can qala hal antum muttali'un fattala fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin ce ka ganka kai din nan ja'iri wallahi ka kusa badda in bacin taimakon Allah da yayi mani subhanahu ta'ala ni ma da yanzu na kasance daga cikin mutanen wuta tare da kai don haka in sun haɗu gaba ɗaya hatta idan dara fiha jami'a in sun haɗu cikin wuta dukkanin su gaba ɗaya qalat ukhrahum liulahum sai al'umma ta ƙarshe su ce da na farko mai ma'ana mabiya sai su ce da jagorori su ce da shugabanni rabbana ya mahaliccinmu mu ha'ula'i adalluna waɗannan da muka riƙa shugabanni su ne suka ɓadda mu fa'atihim azaban dhifan minan nar ya Allah ka ba azaba ninkin baninkin na wuta Allah karka raga musu Allah karka tausaya musu Allah karka ji kansu Allah karka yi musu rama. dalilin su muke wannan wuri a don haka ya Allah muna kawo kuka zuwa gare ka in bacin su da bamu mu bace ba kasantuwan su ne suka bar da mu Allah karka raga musu abinda mabiya za ce kenan da Allah subhanahu wata'ala suna kai kukan shugabanni qala Allah subhanahu wata'ala sai ya ce a ce ko kuma shi ya ce kamar da muka yi bayani a can li kullin dha'if ga ku da su gaba daya kowanne yana da rubin da za a yi masa na azaba walakin la ta'lamun amma ku ba ku sani ba shu'ba yana karantawa walakin la ya'lamun amma su mutane ba su sani ba da kai da kabi da wanda aka bi kowanne yana da rubin da za a yi masa na azaba ibnu jarir tabari yake cewa rahmatullahi alaihi an ce al-mudha'af wato shine rubi biyu amma an ce al-mudha'af rubi kan rubi wanda yake za a rubanya na azaba da haka shi sa kai yanzu ya rage naka Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya aiko da manzanni rusulan mubashirin wa munzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الله يا رجال ده أوزني ɗaya. ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alai la ahada ahabbu ilaihi al'uzru min Allah babu wani mutum wanda uzuri yafi soyuwa babu wani wanda uzuri yafi soyuwa gare shi irin Allah subhanahu wataala lidhalika arsala rusul don haka sai ya aiko manzanni inna hadainahu sabila imma shakiran وإما كفورا وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء إنا أعتدنا للظالمين أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمغل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة الله سبحانه وتعالى يرجع من بياني yanzu kai yanzu ya rage naka kai sai ka nemi agajin Allah subhanahu ta'ala ka nemi taimakon Allah ya tabbatar da kai akan shari'a ya sa ka mutu akan imani sannan kuma ya taimake ka akan bin manzannin Allah subhanahu ta'ala. Allah yana mana bayani wa man ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلنتم أنكم في العذاب مشتركون هكذا أزوانا ni dai wallahi tsakanina da kai Allah ya raba ni da kai kamar yadda ya raba gabas da yamma kudu da arewa Allah subhanahu wataala ce wannan duk ba zai maka amfani ba ai tun da ka bisa akan basira bayan qur'ani ya zo manzo ya zo yanzu duk gaba ɗaya wannan jayayya ba zai muku amfani ba duk ku je ku tabbata a cikin wuta Allah muke fata ya mana tsari shi yasa mu nemi agajin Allah subhanahu wata'ala wurin bin Allah subhanahu wata'ala al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin bayin Allah gaba kowa na kiyayya da dan uwansa wala yasalu hamimun hamima aboki ba zai tambayi aboki ba falaysa lahu al-yawma hahuna hamim babu wani aboki in dai ba kan tafarkin Allah kuka hadu ba kar ka yi tsammanin wani mutum ma za ka kasance tare da shi na alkiyama in kun haɗu ta hanyar banza kana gudun sa yana gudun ka in kun haɗu ta hanyar lalacewa kana gudun sa yana gudun ka amma bayan Allah da suka mutu akan bin tafarkin Allah subhanahu wata'ala to su ne Allah zai haɗa su kan aminci kuma da kan tsira cikin gidan aljanna na'am وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون قاشنا هل ينزو الله سبحانه وتعالى ينا من بيان يد ذا أواتي أي بلن بلن ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبدو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون za a zo fito na fito za a yi yaƙi za a yi tsakanin mabiya da shugabanni mabiyan suna cewa Allah ga waɗanda muka bauta su ne muka bauta su muka rika sai a'a ai mu ya Allah wannan zance da suke faɗa yanzu ma muke ji ma ina muka san ku ina kuka san mu Allah kai sheda ne ka sani su sun sani ba mu suke bauta ba su kansu sun san kai ne abin bauta don mutumin da karka zai zuke baka wuri sai a koma ana ta sa'in sa to a lokacin baka da wani abu da zai fanshe ka in ka zo da ɗan aiki ne ɗan kankani shine Allah subhanahu wata'ala cikin rahamarsa zai tausaya maka ya je ka je an maka gafara to amma mutum ya tafi da shirka ya je da matsala gaban Allah ya mutu yana kafirci inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida duk abinda zaka yi ka agajin Allah Allah ya anshi rayuwarka akan wannan addini duk wani abu da zai biyo baya in dai imanin ya samu an mutu da shi to in Allah ya soya da duk wani abu da zai zo abinda bature ke cewa finishing touches wato kaman ragowa ne to in Allah ya so ka da rama yana iya faruwa haka amma ka mutu da matsala ka je da shirka ko kafirci ko wani abu daban to kayan kama ba su cancanci a kalle su ba bare ka samu rahama gashi nan wa qalat ulahum li ikrahum gabanni na farko sai su ce da mabiya na baya na karshe fama kana lakum alaina min fadl ku ba ku da wata falala akan mu fadhuqul azaba bima kuntum taksibun don haka ku dandane azaba sakamakon abinda kuka kasance kuna aikatawa ba mu da wani falala a kan ku ba mu da cewa yanzu ba mu da abun da za a faɗa yanzu duk da mu da ku inna kullun fiha inna ƙari qad hakama bainal ibad shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun nauyin nan nasu za su ɗauki kayan su na nauyi sannan kuma waɗanda suka batar za su ɗauki nauyin wanda suka batar duk gaba ɗaya kuma za a tattaru a tambaye su fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin can kuma yace waqifuhum innahum mas'ulun tsaye eh, da su gaba ɗaya za a tambaye su gaba ɗaya innahum alfaw aba'ahum dallin fahum ala asarihim yuhra'un wa laqad dalla qablahum aktharul awwalin wa laqad arsalna fihim munzirin gashi nan zuwa ƙarshen ayoyi za kowanne za a tirke shi a tambaye sa amma mutumin da kabi wanda ka bi shi ne saboda yana son Allah subhanahu wa ta'ala ka bi sa ne saboda yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan akwai sauki cikin al'amuran ka da nashi in an turke ka kana iya cewa ya Allah saboda shi ne ya ba da kaza ya ce a yi kaza kai kuma ina ka samo wannan Allah saboda ka ce da kaza da kaza to in Allah ya so ku da rama gaba ɗaya sai ce to ku je ku shiga aljanna na innal ladina innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الله سبحانه وتعالى yace innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha lallai waɗanda suka kakkaryata ayoyinmu suka yi girman kai daga barin binta la tufattahu lahum abwabu sama ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba malamai sun yi saɓani akan wannan aya shin ba za a buɗe ma ayyukansu ba ne ƙofofin sama ko ko a'a ba za a buɗe ma rayukansu ƙofofin sama ba duka malamai an samu wasu ka ce a ah, ayyukan ne ba za a bude makofofin sama ba saboda aiki na da naka da nata da nashi duka gaba daya duk suna yin sama ne gaba daya ilayhi yas'adul tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u sai malamai suka ce su waɗannan waɗanda suka mutu kan kafirci suka yi ɗagawa daga bin barin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan su ba za a ɗaukake sararin samaniya ba wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi da la tuftahu lahum abwabu sama ba za a bude musu kofofin sama ba wato rayukan su ne ake nufin ba za a bude ma rayukan su kofofin sama ba kamar yadda zamu yi bayani gaba kadan wala yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat har sai raƙumi ya shiga ta kafan allura ibnu jubair da ikrima radiyallahu anhuma suna karantawa hatta yalijal jummalu fi sammil khiyat in an ce jummal wato igiya ce mai kauri wacce ake nada jirgin ruwa da ita sai suka ce wato ba za su shiga aljanna ba har sai wannan igiya da ake ɗaura jiragen ruwa da ita mai kauri ta shiga ta kafan allura a irin nasu kira'an kenan jummalu fi sammil khiyat ina fata muna fahimta wa kadhalika najzil mujrimin hakan nan ne muke saka wa mujrimai waɗanda suke mugunyan aiki idan ka koma cikin kara'a gaba kaɗan innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ana karantawa la yufattahu lahum abwabus sama wato wanda yake karanta wannan shine Hamza da Kisa'i yana karanta bi takhfif la yuftahu lahum abwabus sama sannan Abu Amr yana karantawa la tuftahu lahum bit amma sauran qurra'u waɗanda ba hamza ba ba kisa'i ba ba abu amr ba su suna karantawa ne kamar da muke kallon sa a yanzu la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljanna hatta yalja aljamal fi sammil khiyat sai malamai suka ce kama yadda ibn jarir ya ce amma kira'ar la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi har sai raƙumi ya shiga ta kafan allura wannan aular kira'a ta indi ita ce qira'ar da da tafi wato ainihin zabuwa a wurina mai yasa saboda an tambayi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an an ce da shi menene aljamal anan sai ce aljamal zaujun naka wato shine namijin taguwa kaga raƙumi kenan ake nufi a don haka kuma alkinayatu ablar kinayar anan wato ta fi ƙarfafuwa idan aka ce ba za su shiga aljanna ba har sai raƙumi ya shiga ta kafan allura kai ka sauwara ka ga kawo allura ka gani waya ka ba raƙumi ba don Allah ka sanya mani wayar ka ta kafan allura mu gani za ta shiga to in wayar ka bata shiga ba ina kake tsammanin raƙumi ka ɗauko shi ka cokan ka tura ta kafan allura don haka sai malamai suka ce wannan ya ce mubalaga akwai mubalaga kwarai idan har raƙumi ya shiga ta kafan allura to waɗannan mutanen su ma akwai yiwuwan za su shiga aljanna idan ko raƙumi bai shiga ba to ta ina ne kake tsammanin za su shiga muna fahimta kamar a hankalce ka ce ne misali ba za su shiga aljanna ba har sai sanda tafin hannu ya tsohar da gashi ka nuna mani wani bil adama iri na irin ka wanda tafin hannunsa yake da gashi ka taba ganin sa ko ko a'a ba za su shiga aljanna ba har sai ran da shedan ya musulunta akwai wannan rana kaga kenan case close an riga an yi close an a don haka in dai raƙumi zai shiga ta kafan allura to waɗannan mutane za su shiga aljanna in ko ba zai shiga ba babu su babu maganar shiga aljanna wa kadhalika najzil mujrimin hakan nan ne muke saka mujrimai idan muka koma fasaran waɗanda suka ce la tufattahu lahum abwabus sama suka ce abinda ake nufi da ba za a bude musu kofofin sama ba rayukansu ake magana wannan magana ta fi ƙarfi saboda ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alai cikin hadisin da bara bin azib ya rawaito radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya tafi jana'izan wani mutum daga cikin mutanen madina kamar yadda shi bara ke bada labari radiyallahu an yace fantahaina ila alqabri wa lamma yulhad sai muka tuke gaba daya muka je wurin wannan kabari amma ba a riga an sanya wannan mutumin madinan cikin kabari ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a hannunsa akwai wata sanda yana cakken ƙasa da ita sai ya samu wuri ya zauna na haulahu sai bara ya ce mu ma sai muka zauna gefen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai sun kuyi da kansa ƙasa mu ma muka sun kuyi da namu ƙasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka anna ala ru'usina tayr kai ka ce akan mu akwai tsuntsaye annabi sai fara ba mu labari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa shi mumini idan ya kasance yana haramar barin duniya yana fuskantar lahira Allah subhanahu wa ta'ala yakan aiko masa da mala'iku masu farin tufafi suna rarrashinsa suna lallaba shi suna cewa kada ka damu matayen da zaka tarar a can sun fi naka nan sannan zurriya da zaka samu a can sun fi naka na nan gidan da zaka shiga a can ya fi gidanka na nan za su zo da likafani za su zo da turare idan suka zara ransa za su sanya a cikin wannan farin likafani mai tsananin ƙanshi da turare sai su yi sama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa babu saman da za su yi face sai ma'abuta wannan sama sun ce kai wane ne wannan wani irin rai ne wannan mai ƙanshi mai daɗin ɗanɗano sai a ambaci wannan mutum bi a habbi asma'ihi ilai da mafi soyuwan sunaye gare shi a ce ai wane ne ɗan wane annabi sallallahu alaihi wa alihi sai mu labari yace sai su yi masa addu'a su ce Allah ya ji kansa su ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ke rai wacce yake kina natsuwa ki zo ki shiga cikin rahamar Allah subhanahu wataala a ce farauhun wa raihanun wa rabbun ghairu ghadban ki zo ga ɗanɗano ga ƙanshi ga furanni sannan kuma ga mahalicci wanda yake ba ma abocin fushi ba hakan nan za a dinga yi da shi har sai an kai sama ta bakwai Allah subhanahu ta'ala sai ya yi umarni ya ce to ku dawo da shi cikin ƙasa sai a busa masa ransa sai a tambaye sa abubuwa guda uku menene addinin ka sannan kuma mai wane ne mahaliccinka mai ka kasance kana faɗi cikin wannan mutum da aka aiko in ya ansa gaba ɗaya sai ya ga wata halitta kyakkyawa wacce bai taɓa ganin abu mai kyau irin ta ba sai ya tambaya wane ne kai bawan Allah sai ya ce ai ni ne wannan kyawawan ayyuka naka wanda ka kasance kana yi a duniya a don haka ni ne zan marabce ka ni ne zan makwabce ka ni zan kasance tare da kai sai a buɗe masa gidansa na wuta sai ya kalla sai a ce kaga wancan wuri ya ce eh a ce da ka saba ma Allah subhanahu wataala kaga makoman ka can sannan sai kafiri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce kafiri kuma idan zai bar duniya ya koma lahira Allah zai aiko masa da baƙaƙen mala'iku masu baƙaƙen kaya da baƙar guduma irin tauta. za su zo da baƙin likafani da kuma wani abu mai wari duk irin abin da ka taɓa ji mai wari a duniya bai kai warin wannan abu da za su riko zo da shi ba sai su zo ran nan sai ya yi ƙoƙari ya sulale ya nemi ya shige cikin jiki Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ya ce ku ragargaje shi ku kakkarya shi gaba ɗaya za a zara ran yadda ka san yadda masunci ke kama kifi da fatsa hakan nan za a kama ran nan ana ja babu sassautawa a cikinsa in aka zara wannan ran sai a sa a cikin wannan mummunan baƙin likafani mai tsananin wari sai a nufi sama idan aka nufi sama warin zai buɗe gaba ɗaya duk inda aka wuce da ma'abuta sai su ce kai menene wannan mai tsananin wari don Allah ku koma kar ku shigar da wannan rai sai a ambace shi da mafi munin sunansa a ce ai wane ne dan wane ya kasance ga irin aikinsa sai su waɗannan mala'iku da suke ɗauke da wannan rai su kansu abin ya addabe su ya buwaye su sai su nemi a buɗe sama sai a ce ba za a buɗa ba ku koma da shi wannan ƙasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai karanta wannan aya إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط أنا haka kenan da wannan muke iya fahimta waɗanda suka ce ba za a buɗe marayukansu ƙofofin sama ba waɗannan maganan su tafi ƙarfi saboda wannan hadisi da ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alai a don haka har kullum 'yan uwa ina kiran kaina da ku gaba ɗaya mu nemi tsarin Allah wuta saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sau da yawa yakan zauna ya ce lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wala bakaitum kathira da ku sahabbai kun san abin da na sani wallahi da za ku yawaita kuka sannan ku karanta dariya rawin hadisin ya ce sai muka dinga kuka muna haniniya saboda ba mu san abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gani ba a don haka mu nemi tsarin Allah da wuta duk abin da ka rasa a duniyan nan in dai ka samu aljanna kai ne mai rabo sannan duk abin da ka samu a duniya matukar makomar ka wuta wallahi fi kowa asara kafi kowa lalacewa Allah muke roƙo ya kashe mu da imani sannan kuma ya mana katangan karfe da wuta to akwai wasu 'yan tambayoyi da aka rubuto kamar yadda aka saba za mu karanto su insha Allah na ban ji ba tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam tambaya ta ita ce me yi hukuncin aje alqur'ani a ƙasa sannan malam mutum zai iya rubuta rubutu a zai iya rubuta alqur'ani zai iya rubuta alqur'ani domin fassara to rubuta aje alqur'ani a ƙasa ba daidai bane kuskure ne a dinga aje alkur'ani a ƙasa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaki matsayin alkur'ani ya kuma ya ɗaukaki matsayin mahaddata ya ce sun ma'auratun alkitab allazina stafaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات bi الله to in ya zamana wanda yake da wannan qur'anin abin mutuntawa ne to shi qur'anin kansa bai kamata ya kasance ya aje shi a ƙasa ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan zai binne mutane yakan tambaya ce ayyuhum aktsaru akhzan lil qur'an wane ne cikin su yafi yawan hadda wanda yafi yawan hadda shi ake fara gabatarwa to kaga saboda haddansa ake gabatar da shi to tunda za a yi wannan ba daidai bane a dinga ajiye alqur'ani ya kasa a nemi dan wani abu haka a daura shi a bashi matsayinsa kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya bashi wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam shin ya halatta eh ban gane abin da yake eh, ya rubuta a wurin ba za a rubuta qur'ani ko dan fassara ne ban fahimci tambayan wannan yace malam saurayi ne da budurwa eh, ya halatta su hada sunan su ya zama guda daya misali ya zama kamar naht wato abbreviation kenan a dunkule misali kamar wai Zainab da Nura wai sai a ce Zinur misali kuma abun ya baku dariya to babu laifi in har ya zama na cewa ya bada ma'anan da yake bai ci karo da shari'a ba ba laifi ba ne ana iya yin haka wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya ƙara wa malam lafiya malam don Allah ina son ƙarin bayani akan wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man nuqisha hisab udhib don mutumin da aka yi ma niƙashi, wato aka yi ma hisabi za a azabtar da shi da abin da ake nufi anan wato duk mutumin da aka tirke aka tuhuma ba wai tambaya irin wacce alkur'ani ya zo da ita ba akwai tambayar da za a yi ma kowa kowa zai ansa ta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon amsa wannan tambaya to shi wannan ya sha kuma ya fita amma mutumin da aka tirke aka tambaye shi ya gaza ba da amsan tambayoyi to wannan la shakka makomarsa wuta ce muna fata Allah ya mana tsari shine abin da ake nufi da hadisi in mutumin da za a turke a tambaya ya gaza ba da amsan tambayoyi to wannan saki babu kairi ma makomarsa wuta ne wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam eh, tsawon rai malam tambaya ta anan ita ce eh, wani adadin kuɗi ne zai kai mutum ya ba da zakka sannan kuma ya ya kamata a raba zakkan. to a tsohon nisabi kamar yadda na sani dubu ɗari bakwai ne da ‘yan kai idan kuɗi suka kai dubu ɗari bakwai da ‘yan kai ko kuma daga dubu ɗari bakwai ɗin sannan kuma suka shekara to wannan zakka ta waje ba a cikinsu kuma yadda za a ba da zakkan za a raba ta gida arba'in idan aka raba gida arba'in kaso ɗaya tak shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka baiwa masakai. amma duk da haka ana samun waɗanda ba su iya fidda zakka duk yawan dukiyanka misali inda za a ce kana da miliyan goma ko miliyan ɗari to za ka raba ta ne gida arba'in kashi ɗayan arba'in shine za ka baiwa Allah subhanahu wa ta'ala amma talatin da tara duka wannan naka ne Allah ya ce ka ci gaba da holiyarka Allah ya baka wannan amma duk da haka kana samun mutane abu ya gagara ba iya bada zakka sai wanda Allah ya taimaka to za mu dasa aya na insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana bautar da muke yi a cikin wannan wata Allah ya sanya mu daga cikin wanda za a yanta daga wata zuwa aljanna abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana abinda za mu iya Allah ka huwace mana abinda ke ba mu tsoro Allah ka mana maganinsa waɗannan shugabanni da muka zaɓa daga ƙasa har sama Allah ka taya musu riko Allah ka sanya musu tausayin mu kuma ka sanya mana ƙaunansu waɗanda ba su da lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba shi yema yawa Allah ka ba su yadda za su yi su biya waɗanda ba su da matsuguni Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya wannan bala'i da yake faru. faruwa a wannan ƙasa Allah ka yaye mana Allah ka kawo ƙarshen wannan al'amari don mutumin da aikin sa hura wuta in zai shiryu Allah ka shirye shi idan ba zai shiryu ba Allah ka kona sa da wutarsa wanda ya shirya makirci akan mu Allah ka maida masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka hada shi da mashi addaban sa Allah ka raba shi da abin da yake takama da shi na ƙarfi ka maida shi da baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك